嗯 إنهم سائلون أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ودعتني إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي دمك تارات كنوانا غرين دكي غريمي البركة غريمي تاريهي غريم متعلن كيركي wato ƙarƙashin tawaga ta babanmu kuma malaminmu jagoranmu a sheik a doktor abubakar abdullahi gero argungu a kuma jakada na ƙungiyoyin ahalis sunna na afirka gabaki ɗaya allah ya ƙara masa lafiya da imani da kuma babban wani honorable alarama muhammadu bunza alarama malan da kuma babban alarman malam shi ma alarman manya kenan wanda ya sauka yanzu wanda ya kara tilawa yanzu malam alarma yakubu abubakar allah ya kara albarka da kuma daya daga cikin agaji na jiha malam abubakar ibrahim keti da sauran alamomi na abin yan agaji na local gamman da su suka kaya da shigo majalisar malamai na ogin local gamman a yi haƙuri na sa'an protocol malam abubakar hassan wanda ka sani malam abubakar chadi allah ya ƙara imani da sauran dattijawa da matasan wannan gari duka ainihin mai sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a malamin da ya gabata imam nasir abubakar sani allah ya malam nasir sani allah ya kara masa lafiya da imani babu shakka malam ya ja hankalin kwarai da gaske aka ba shi kankanin lokaci wanda ya kamata a ƙara misa amma saboda lokacin bayar yawa ba namu ba ne gayyata ta ba mu ce kuma muna son mu saurari wa'azin malam mu mu samu abin da mun kare rika mace da shi gida saboda ka malam da ya karantar da mu Allah ya saka mai da alkhairi a yan uwa musulmi ni dai dan lokacin da aka bani minti goma sha biyar insha Allah ta'ala ina son in magana akan cewa kowane musulmi musamman matasa mu nemi albarka domin ita albarka in ta samu to mutum zai ji daɗin zaman duniya zai ji daɗin kwanci kabari kuma zai ji daɗin tashi gaban Allah ga tashin kiyama amma rashin albarka ga komi ko ga mutum ko ga dabba ko ga gida ko ga mata duk abin da bai da albarka wallahi akwai haɗari gari. ni koyo shi ina roƙon Allah ya sa in samu albarka iyaye na da albarkan malamai kuma ina umurta duk wanda a tare da ni cewa shi nemi albarka ga uwaye ne kamar yadda kun gani ya so da dama manzon Allah sallallahu wani mutum ka zuwa yau shirin zuwa yaki ya isko shi yana zuga ya rasulullahi na to ina son ka bayan dama a sa cikin wanzu ana surin yaki. manzon Allah sai ce a hayyun walidai walidat iyayenka biyu suna raye sai ce sai ce eh sai ce fa fihi ma fajahid ka je kai jihadi wajen su jihadin kana cin wurin su ka je ka nemi albarka wurin su zuwa yaki an dauke maka wani kuma sai ya to ya rasulullah ka ni dama in ce wurin yaki sai ce ka ka nemi izinin uwayenka ka tawo jama ba albarka bace idan muka diba za mu ga mafi yawanci duk mutum da ya albarka duk inda ya ce duniya wallahi ba zai ji kunya ba in ka gaya bar garinsu ya ke buɗa inda da izinin uwaye ya tafi suka yi mai addu'a sai inda ya ce bai walakanta sannan abin da ya ce buɗa sha Allah wasu ya samo shi yanzu idan muka dibi maganganu annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa alaihi salatu wassalam yana cikin tsumman goyo Allah ya ba shi izini ya yi wasu kalamai kuma kalaman masu ƙarfi ƙwarai da gaske daga cikin sai ce ƙala inni abdullahi ƙala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma الزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله يكرمك البركة أكرمك الله wallahi yan uwa musulmi duk wanda ya samu albarka inda kai albarka Allah ya samu ita to ka huta ka samu matsala rayuwar duniya annabi Isa yana cin tsumman goyo Kala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne atani kitaba. Allah zai bani littafin linjila nan gaba kada Allah zai bani littafin injila waja'alani nabiyyan kuma Allah ya sanya ni annabi ne wa mubarakan aina ma kuma Allah ya sanya ni mai albarka nake duk inda nake jama kun ji ga magana ko Allah ya sanya ni mai albarka nake duk inda nake shi yasa in ka bibi tarihin Annabi Isa da cikin Qur'ani da kuma cikin hadisai da kuma cikin akhbaru bani Isra'ila zai baka labari Annabi Isa har tayar da wanda ya mutu yake a iske mutun ya mutu ana kuka rijarija saboda mutuwa sai Annabi Isa sai ya tai ya kira sunayen Allah ya roƙi Allah sai ya kira sunan mutumin sai mutum ne ya tafi cikin kabarin ya tayar da mutane daban-daban daban-daban annabi isa daga cikin albarkar da Allah ya masa sai zan hina warkar da makahu wanda aka yi fa makahu yana warkar da wanda adda rashin lahiyar da ya gagari likitoci duka annabi isa cikin lokaci kankane yayi maka addu'a ka warke lahiya jama'a albarka ne ko ba albarka bane ka shi yasa malamai suka ce duk abin da bai da albarka rabu da shi ko mota ha gaba ta da albarka wala rabu da ita wannan ya sanar suna da kalamin wasu wani malami kwanan baya wani mutum na bai hali ya ɗauko wani mutum ya sa cikin harka kasa shi ya ce shi can ko kata aka tama garin kata ko kata malam ya ɗauko makudan kuɗi ya ba su an ka ce an ka aiki aiki ɗaya aka yi nan ya ce duk sati yana iya aika satin yana aika mudun gumi biyu ko mudun gumi biyar ko shidda gidan wannan ba Allah wallahi malam ya kashe kuɗi sun yi miliyan goma amma ina tabbatar muku shinkawar da an ka samu ko miliyan guda ba ta yi sannan kuma shi wangar aka wakilta ga aikinka wallahi malam shinkawa da ta rage ko maroko ya to da ita sai ce an sai suwa kuma da an ka sai suwa kuɗin ga so ga mutumin ga ina tabbatar ko dubu ɗari bai samu kai abu dai ga sunan babu daɗi labari babu daɗi sai wani malami ya ce wa labarin hudawa wannan da ka sa ga aikin nan akwai ɗiba albarka ubanai garai shi ka ɗauka sa cikin dukiyarka saboda ka duk wanda bai da albarka in ka ɗauka sa cikin dukiyarka halaka ɗaya za ta yi haka wannan malami ya faɗa ya ce ga ubanai tun ya bayi wahalce ga aiki daji ya buga ya ce cikin wajen naka aiki ya sha ɗiba albarka ba so ɗaya ba so biyu ba saboda ka wallahi in kasa cikin kayan ka wallahi halaka ɗira su shi yasa ƴan uwa bi in mutum bai da albarka in ka ga mutum bai da shiri da uwaye ne ba ma ban hina lafo ka wallahi kai ya goga ma labu ko ba gaskiya ba wata rana manzon Allah ya hito zina tahiyya jama'a da yawa sai wata mata ta tsine ma raƙumarta ta ce Allah ya ɗaya miki albarka sai manzon Allah ya ce a tsaya a tsaya a tsaya sai ce la tusahibna naqatun fiha Ya yace duk raqumar da adda la'ana iba albarka ba mu ta da ita ba mu ta ta da ita saboda yanzu kam ko dai ka ko dai ki koma da raqumar ki ba mu ta da ke ko kuma raqumar dole a rabu da ita ke ki to mu tai amma duk raqumar da adda iba albarka ba mu ta ta da ita mai ruwaya hadisi yace haka ran ne ga wallahi raqumar na an sauke mata kaya an sake ta kama haya ita tana tafiya ita kuma wannan mata saboda ba ta iya rabuwa da manzo a tarbiyyar an ka tare. rai saboda ƴan uwa musulmi shi yasa albarka ana sun musulmi ya same ta ana neman albarka bangarori guda uku na farko ka nemi albarka wurin Allah shine ta hanyar bauta mai yadda ya kamata bauta Allah kiyaye sallah da azumi da abubuwa na bauta daban-daban da zakka da sauransu na sa ka yi albarka da yawa daga cikin mutane wasu na rasa albarka tun wani bauta ma Allah yadda ya kamata sai ga mutum da girma ne bai A ga mutum sai yayi yayi abinci gurgudun shi hita hidda haƙƙin Allah ya basuwa sai ya kiya sai ga mutum yayi buhu 40 sai ce wallahi ka tashin bana an wahala saboda ka wallahi ni ba na iya ba da zakkar su duka zakkab buhu 40 nawa na Zakkab buhu 40 duka buhu biyu na akwai masu tato mu dai gaskiya mun dai ɗauka Allah ya bi bashi sai ya saboda Allah ya za'i kai albarka wurin ina albarka mutum ka ce Allah ya bi bashi shi mu baka abin nan in abin nan da Allah ya baka shi na ce ka ɗauka ka ba suwa kuma ba Allah za ka ba ba dan adam na za ka ba amma sai ce in ka ba shi kan ba sannan wasu mutane suka rasa albarka ta hanyar uwayensu uwaye waɗanda ana neman albarka gare su ko ba gaskiya ba da yawa kana ganin uwayenmu sun yi albarka sanadiyar sun bi uwayensu idan kana zama da tijawa kana zama tare suna baka labari kana jin irin wahala sun kai da uwayensu cewa da kakanninmu ke kaka da ciji kullum ana tare shi zuwa daji kullum ana biye da shi ana biye da sawunai inda ya tihe wata rana ma iya kasuwa ka yara ku ta yi sai su ta yi sai su yi aikin ko shi an na hakan na za'ayi. yi sai ya sa musu albarka sai ga sun yi albarka sun yi ɗiya sun yi jikoki ga suna alhamdulillah amma kana gan duk wanda ya fanfare ya zama gagare wallahi za ka ga shi wahalce ki dani wallahi na ga wani mutum da uba ne ɗaya mai albarka na rantse da Allah wannan mutum har yanzu ga garin argungu in ka gane walakanta suke kun san walakanta uban ya mutu yana ta wurin yawon duniya ya taya sai wala uban ya zan babu uba ne malami na cikin gara al'umma uba ne ya zan babu suna a kai wurin yawon duniya kuma sai yace uba yace kaka sai amma yana nan yanzu haka biyan mutane yake in tai wajen wanga da Allah samu min naira hamsin tai wajen wanga saboda bi saboda uba ne ya ɗaya ne albarka sannan bayan haka ne wa musulmi ku sani ana neman albarka wurin abokataka da malamai zama da malamai na samu sai samu albarka to shi yasa muka kira ga matasa mutum ya sani in Allah ya sa maka albarka albarka Allah ba ta da iyaka Allah ta'ala ya faɗa cikin hadisul qudus yace inni idza raditu baraktu ni in ni yadda da mutum albarka ne ka samu in ni yadda da mutum albarka ne ka samu in Allah ya sa maka albarka sai ya komi naka baka samu matsala gare shi sannan muna kira ga matasa su sani cewa zama da uwaye lahiya shi ka sa mutum ba zai samu matsala da ƴaƴan da bayan shi ba bayan ka da za ka haihuwa ‘ya'yanka ba za ka samu tsara da su ba amma ‘yan uwayen ka samu tsara da su suka ɗaya maka albarka kuma ɗaya maka albarka ba su kwaɗa wasu kalamai ba waɗanda ba su da daɗi wallahi shi ka sa ga mutum ya samu tsara rayuwar duniya sannan daga kyawun da ke sa'in magana ya ku ‘yan uwa musulmi shi ne mu waye gari yanzu mun samu kamar matasa kawunansu suna da zahi kwarai da gaske son kuɗi ya shiga ciki sai haga matashi an tashi an tai da shi lagos daga can sai haga ya koyo shan kwaya akwai wani yaro ɗan yankin gana nace yankin ga yankin argungu malam da ya kama shaye-shaye sai ta yi horma wata kwaya na nan sabuwa da aka yi namun sunanta malam aka ce duk wanda kashin ya sa sati biyu bai buga ba to wannan kwakwalwa ce mun ƙarfi gare ta shi sati biyu da ya fara shanta bai ma kammala sati biyu ba sai sai fara ɗakin wani sai ce shi ɗaki ne na wai kwana ya toyi an ga ce kai ba ɗakin kana ba sai ce wala ɗaki ne na ana kaka kaka a yi sai sai ce an ɗauke mai waya malam ko da an ka bincika ga waya ta cikin aljihu ne ba ɗauke ba sai waɗanda ana suka ce suka gano cewa wanga mutum wala ya buga hankali ne ya fara hita a tunkula shi a mai sai gida don in ya ci gaba da shan kwaya wallahi an rasa shi gaba ɗaya matasa da yawa wani bi suna ta tahiya sai a ɗauki sai matashi ya shiga cikin wata ƙungiya ta halaka da yawa sai ga an samu matasa wani bi saboda neman kuɗi an nuna mai kuɗi ido sun buɗe sai ga matashi ɗaya shiga cikin boko haram ko ga matashi ya shiga cikin kidnapping daga ɗaya wanda daga dubu ɗari wani dubu hamsin akwai wanda aka ba dubu talatin ya zama ɗan foma shi ka zo ka bada labari ai wani ya saka suwa ai wani ya samu kuɗi shi ka bada labari sai yana cikin ku ba ku gane shi ba wallahi malam ina tabbatar muku matasa da yawa an kwashe su an kwashe cikin wannan lalura muna kira ga matasa wala ku buɗe kunnuwan duk wanda shiga cikin wannan lalura da wahala ya gama lahiya duk wanda ka bada labarai ya bada bayanai a to a kama wani mai kuɗi a sai da shi sai an bada kuɗi a an so shi ɗibar albarkar da mutane kai bai da miyagun addu'o'i wallahi ba su wani mutum ya gama lahiya. saboda kan muna kira ga matasa wa ku buɗe idanunku da kyau babu hanya guda ta ƙwarai in ba hanyar addini ba hanyar addini kuma ita gwada ma bai uwayenka da kyau biyan uwanka da kyau shi yasa kana ganin in ka rawaye ayoyin qur'ani masu magana game da harkar abi uwaye suna da yawa ƙwarai daga kai. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu. Wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu. إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما Allah ta'ala ya ce wa ƙaba ubangijinka ya yi umarni wasu na cewa ya yi hukunci Allah ta abudu illa iyahu kada ku bauta ma kowa sai shi Allah maɗaukakin sarki haƙƙi ne kada ka yadda ka bauta ma kowa sai shi sai Allah ta'ala ya ce wa bil walidain dangane da iyaye su kuma Allah ya ce ihsanan ai musu ai musu ihsani kyauta musu malamai suka ce kadirin magana ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ga uwaye abinda kar usman kyautawa kai ma dattijo abinda sai ya ce wani Allah shi ma albarka dattijo da kai ne ya bude baki ce wani kam Allah shi ne albarka kai mai ihsani da kyautawa ka ji sai dadi kai mai abinda sai ya ce Allah shi ma albarka wani Allah ya sa ha gama lahiya wani da uwar da uban duka a fa'i musu haka imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma imma a samu ɗaya daga cikin su ya kai lokacin tsuwa tare da kai Auki lahuma ko su duka uwayen gaba ɗaya uwa da uban sai Allah ya ce wata rana in an ka samu matsala da yi ma abinda baka jin fa fala ta huma uffi kada ka ce musu tir babanka kada ka ce mai tir kada ka yi mai tsawa na kada ka ce mata tir kada ka yi mata tsawa malamai suka ce tambihul adana ila al'ala ne a ita tir kalma ce wadda a ƙasa duka akwai manya kada ka zage shi kada ka harare shi kada kai mai abubuwan da rai ne zai ɓaci na tozartawa Allah ya ce kada kai haka wa qul ma ƙaunar kariman ka gaya musu magana ta karimci girmamawa uwaye duk wannan albarka ne ake son mutum ya samu don kai ma bayan ka suna kana son su mutunta ka su girmama ka in kawa uwaye mahaifinka walakanci na rashi da Allah ya yanka sai su yi ma wanda ya wani kuma da labarai daban-daban tarihi daban-daban wanda kana ganin ya walakanta wani shi ko ya walakanta ya dauki hannu ya buga ya bige mahaifi ne shi ko dana ya taso ya buga to saboda ya ku matasa don Allah mu huta uwayen mu mu girmama su mu bi albarka wurin Allah mu bi albarka wurin malamai mu bi albarka wurin iyaye wanda sai ka mutum ya gama lahiya lahiya lau da duniya ya mutu ya koma ga Allah ya kwanta cikin kushewa ta cikin kwanciyar ga lahiya ya Allah ka samu gama lafiya Allah ka samu cika da imani Allah mu roƙe ka abinda muka faɗa daidai Allah ka mala da shi kuskure mu kuma Allah ka yahi muna baban mu kuma Sheikh Abubakar Giro Allah ya ƙara masa lafiya insha Allah ta'ala zamu faru wa daga gare shi sannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa